a jawabin da hajiya madina da ta gabatar a madadin sauran abokan aiki a najeriya da kuma sauran kasashe ta yi addu'ar allah ya gafarta ma marigayi ibrahim abdulaziz ina wakiltan gaba daya daukacin ma'aikatan gidan rediyon muryar amurka ne a yau na tafi da abokin aiki na abdulwahab muhammad daga bauchi abu ne da ya kamata a ce da tun kafin yau mun zo mun yi 'yar gudumawa mu duka da muke nan cikin najeriya ɗaukacinmu gaba ɗaya wakilan muryar amurka da abokan aikinmu da ke nijar da kuma su da suke amurka gaba ɗaya mun haɗa kan wasu 'yan kuɗi ba su taka kara sun karya ba amma muna tsammanin wannan kuɗi zai ɗan taimaka ganin cewa azumi yanzu ya gabato ko ba kome za a iya sayan 'yan kayan masarufi da za a iya yin azumi cikin kwanciyar hankali To a madadin dukkan ɗaukacin muryar Amurka a yanzu ina tare da wannan kuɗi naira miliyan ɗaya. Zan miƙa shi ga uwar gida Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya raya abin da ya bari a baya. Daga bisani kuma shugaban sashen Hausa muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da iyalan marigayi Alhaji bayan Abdulaziz ta tarho. alaikum. Sunana Aliyu Mustapha Sokoto daga Amerika nake magana da ne shugaban sashen Hausa na Amurka Amurka kuma eh, ina gaishe ku da kyau. Damar na ga su Madina Allah ya kawo su lafiya. gaishe ku muku ta wannan Allah. A da kan rahamshe To waye waye gidan yanzu a nan da kuke. Ina uwar gidan. Wani mata hukun ne cikin sa. Assalamu alaikum. Zai gode fa Allah saka da. An ce yara takwas ko? Eh takwas. maza nawa mata nawa? Maza biyar mata uku. Masha Allah alhamdulillah babban babban ɗansa babban ɗan bace shi ko namiji ne babba. Namiji. Namiji Abdulaziz. Sunan shi? aziz. kaka ah, da sunan kaka aka same shi ko mm. yana nan wurin shi ma eh gashi nan Abdulaziz Salamu alaikum Alaikum salam kana lafiya Ya gajiya Shekarun ka nawa ne Sha bakwai Kama kana sha ake jaridan ko ne za ka yi Eh Ka fara Na fara Aina A Voice of Arewa Shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz ya gamu da ajalinsa ne a sanadiyar hatsarin mota da ta rutsa da shi a kan hanyar alkalari zuwa bauchi abdulwahab muhammad murar amurka daga yola a najeriya